Bauta wani halin yanayi ne da ɗan adam zai rasa ‘yancinsa ya kasance bisa mallaka da aikata buƙatar wani mutum, amma kuma ita bauta an soke ta tun a shekara 1948 a faɗin duniya baki ɗaya. Duk da hakan wasu kalar kwantaragen aiki an lakanta su tamkar bautar zamani. Irma, mai facin tayoyi ne yana sa mai shekara goma sha shidda yau kusan shekara hudu aiki kuma baya biyansa ya shaida muna sharuɗan kwantaragen da ke tsakanin su Wannan yaro kanwar mahaifiyata ce ta kawo min shi don ya aiki a nan gurina bana biyan shi ina tafiyar da shi ina tufatar da shi da kuma inda yake kwana nan da ɗan lokaci zan bar mashi gurin A wannan yanayin Muhammadu Musa, jagoran Altan, kungiya a ƙasar Nijar mai kokowa da sanya yara aiki, ya shaida muna komi ke hakikanin abin da ake cewa bautar zamani. Bauta ta zamani shine mutum koda ya kasance yana da 'yancinsa na yin abin da yake so, ya je inda yake so ya dawo, kuma aikin da yake yana kawo masa kuɗi amma bai da 'yanci ya kai ga kuɗin. Ana ƙirƙirar wani yanayi ne don kada ya kai ga kuɗin. A yayin da ma'aikaci ba a biyan sayan da ya kamata da hanyoyin koyan aiki kuma biyan da ake yi masa bai taka kara ya karya ba, ana iya cewa baya cikin yanayin aiki na kwarai. Ko da ana biyansa mutumin wannan kawai saboda yanayin tsarin albashi. Abin da ya dangantu da wanga halin da muka ɗuma kansa na yaro da ke koyon aikin fati, ƙa'idodin koyon aikin ba sa ba da damar cewa da wannan bauta ce. Ana iya magana bauta a yayin da lokacin da aka kayyade da yanayin aiki sun sha bamban wanda ya saba ma ƙa'idoji, amma sai dai bai hana akwai wani abu da yake shiga bisa karɓar aikin mutum daga mutanen. Mu bisa tsarin ONG idan mutum yana koyan aiki ne akwai hanyoyin tsari da matakai a bayyane da mai koyon aiki zai bi ƙarƙashin jagorancin mai gidansa. Bayan wannan akwai ra'ayi, idan wannan ra'ayin ya samu karbuwa, mu a matsayinmu na ONG ONG ba ma yin gwagwarmaya a kansa. A kan hakan ya waje ba a tuntuɓi shahararrun masana ta wannan fanni don su nazarta ƙa'idodin aikin da kyau kamin a ɗalla wannan fuskar ta bautar zamani.